¡Gracias! Amen. wani a ƙarƙashin ko a gurbin waɗannan bidiyoyi da aka dasa amma ba wai da ke dado ba a da jagorancin alƙur'ani mai girma da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan kalma wasu ta zama musu kamar abin aini ne suna gani bai dace a mace inna hizballahi hum muflihun ma'ana Allah mutum zai dawo ga sunan dai wannan ba wai laifi bane sunan aiki ne ba sunan wani addini bane muna fata masu rubun fahimta wanda ba su fahimci me ake nufi da za su gida kamar sunna ba su nemi ma'ana me yana kiri da haka kuma ka karanta a cikin kiriya ai an cire wa ita na jazari ko an makanin wa an sami musalli wa an badani dole ne in za ka yi sallah sai ka yi da zalim in za ka ilala sai ka izala hatta in ka sadu da matarka sai ka izala wata wurare ba na izala ko ba a kusa da najasa ake so ba in dai kusa da najasa ce to duk mutum ko ina ake sai ya yi wannan saboda Amen. ruya a ma'ana shara'ancin yin aure a cikin alkur'ani da hadisi allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari kalima a ka. in ma da umarni ko kuma ana ba mu ainihin labari in ga lamar shi alkur'ani ya kuma kashi ko akwai tauhidi a cikinsa ma'ana da yake karanta da mu tsantsa kada yake Allah subhanahu wa ta'ala da aikace aikacensa da kuma inda yake banci aikace aikacen bayi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bantu da su ba za ka manautai shi sa'annan akwai alkisas ma'ana labaruka na mutane wanda ko gabace mu wanda ake ce ma ainihin sira ko tare wanda waɗannan tarikai da alkur'ani ke bamu labari akwai darussa manya-manya guda biyu na koyon kyawawan halaye da kuma guje ma ainihin munanan halaye nan shi alkur'ani subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala da ya ko manzonsa yana karanta da mu hukunce hukunce kamar abin da ya shafi isa abin da ya shafi haƙoƙi abin da ya shafi hukunce hukuncen sallah abin da ya shafi rayuwar dan adam gabaki daya da mu'amalarsa saboda haka za mu wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ba mu umarni cewa ku aura wani lokaci kuma a ce kada ku aure nau'i kaza sai nau'i kaza a al-baqara sura ta biyu a jerin surori a sama Allah subhanahu wa ta'ala cewa abu kai kaza to an shar'anta maka cewa kai kaza ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqulu fataha Gracias. fi da zamantakewa na bin dokokin Allah ta fi da ainihin yarda da Allah sannan kuma ta fi yarda da addinin da ke gudanarwa kai saboda haka Allah ce kada more su sai sun ce sun ainihin imani Allah ce walau a ajabat ko da su ainihin musulkan suka burge ku suka ba ku shawa kira su, kyawun fata su, maganganunsu su, yadda Allah ya ba su duniya din duk ko da wannan ya burge ku kada ainihin ku aure su muddin suna da wannan siffa ta ainihin shirka ma'ana suna mazannin arna saboda haka sai Allah ce mai su ma gidan matan da aka ba maza umarni su ma ba ba su Java ainihin kyau suna da menene ɗaukaka ga gida mai kyau ga ainihin nasara to Allah ce duk wannan kan da bane ku har sai sun kasance suna da imani Allah ma sai ce wala aku mu'minun wallahi bawa mu'mini khairun shi ya da alkhairi min mushrikin da auren ainihin mushriki wala ma ajaba ko da ko da kan zuwa ba kula ba abana sha'aba Allah ce ulaika yad'una ila an-nar su wadannan da kuke so ku aura din dan sha'awa kawai ta rayuwar duniya dan burgewa ta ainihin wato rayuwar duniya Allah ya ce ya ko ila ta su rayuwar da baki da shirye-shiryen su da ainihin tunanin suna kiran inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha ghayra hatta tankiha ghayra kun ga nan ma annikahu kal kalma annika taro ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta ɗari biyu da talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wala ta'rifu kunta da nikah daukin ta ya ainihin yaɗi sai sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa an wa ko ne ya shine mafi ainihin da bin dokokin Allah shine mafi da yin tsoron Allah shine mafi da ba da kariya ga hukuma da wanda ya saba wannan doka da da ma'ana ne al-taqwa ay al ma'ana da zai kare mutum daga saboda haka ga nan shi aure yana da kuma ƙa'idodi da ake zuwa idan an bi su kuma akan samu zama lafiya akan dace da wannan ni'ima takan kasance maka ni'ima da duka wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni'ima guda Ko wani namiji yana da wannan kuriya sai dai wata illa ta yi ko ta rauni ainihin wato abin duniya din ma'ana ya wadata ko kuma ta rauni ainihin karfin tattalin abin nan tawakkali da kuma fahimta da jiya da kai sai ka kasa kai shi amma dai Allah bai kasa ta saboda haka to da Allah ya ba mu hadin waɗannan abubuwa Allah mu da sarki zai ce ma aure daya muna iyawa sa'annan farko sa'annan ruwa da dala ce ba yan kirkun allah ta tarihi idan har kuka ji tsoron cewa game da mata biyun nan ko uku ko huɗu ba za ku yi adalci ba ma'ana ba za ku kokari ku kuma kwatanta adalci na zamantakewa ba to allah ce kowa ne daga sai ka tsaya ga guda ɗaya a wani malakar ɗaimaninku ko ma abin da damar ka ta mallaka na ainihin ku yanga a lokacin da ake samun baiwa ne

Vada